a yayin da rundunar 'yan sandar jihar bauchi ke ta kokarin ganin an sako ma'aikacin lafiya guda da ya rage a hannun mutanen da suka sace shi a bayan biyun da suka su sai gashi rahotanni na bayanin cewa wasu mutanen dauke da bindigogi sun yi awon gaba da wani dan majalisar dokokin jihar bauchi a daren jiya litinin yahaya muhammad miya shine kakakin majalisar dokokin jihar bauchi ga abin da ya ce kan batun sace dan majalisar da aka yi tabbas wannan labarin ya iso gare ni wanda duka labarin da ya iso da mu shine cewa shi wannan honorable sinu wanda shine dan majalisar wakilta rahama rashi majalisar dokoki na jihar bauchi ya riga an kidnafi nan sadi da wannan lokaci sai dai kuma duk abin da muke ya kamata mu yi a wannan lokaci an riga an dauki matakan duk da ya kamata ya kamata tabbatar da cewa Allah ya ta an karɓo shi daga hannun waɗannan mutane uwar gidan dan majalisar da aka sacen ta yi karin bayani game da batun sunan na kawai bayan tinubu sai uwar gidan shi abin da ya faru ko shi ne da mangariba ya yi alwala ya je masallaci to da ya alwala ya je masallaci yana cikin sallah shi ne kenan sai ga wasu zuwa wasu mutane da bindigogi a hannu. wasu su tsaya a bakin gate dinmu wasu su tsaya a kofar masallaci suka shiga suka ɗauke shi a cikin yana cikin sallah suka ɗauke shi to suka sa shi a mota suka tafi da shi to shine har yanzu haka dai muna nan dai mutane ana na tsatsaye ba a samu jin labarin inda yake ba To an gaya ma 'yan sanda? Eh duk an sassanar musu. Kan batun ma'aikatan lafiya guda uku da ke aikin diga maganin cutar shan inna ko kuma polio da aka sace kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Bauchi. DSP Haruna Muhammad ya ce an sako mutane biyu wato mace ɗaya da namiji ɗaya sauran guda ɗayan yana hannun mutanen da suka sace shi kuma 'yan sanda na ƙoƙarin kubutar da shi. Tsanin karfe biyu ne a tsakanin Darabu da Ganjuwa Boda wasu wanda ba san ko waye ba ɗauke da makamai suka ritsa da masu allurar polio su uku biyu maza ɗaya mace sai suka yi awon gaba da su amma dai biyu da cikinsu daga baya an suke su mace ɗaya namiji da yanzu ɗaya ne wanda ba a sallame shi ba sannan muna nan muna kokari mu ga yadda za a yi mu samu mu kubutar da sannan kuma muna bincike akan al'amarin. To su wayannan biyun da aka sake su yaya aka yi aka samu ma aka sako su? Eh daga misali yadda muka samu rifoto ne muka fara patrolling area ne sai muka samu labarin cewa an sake su. An sake su haka kawai ko kuma dai akwai wasu hanya da aka bi. A ba zan iya gaya maka takamaiman abin da ya faru ba amma dai tsakanin kama su da suke su bai kai awa biyu kuma su wannan guda biyu ɗin. So yanzu da ɗaya ne wanda yake ba mu wannan ba ba mu same shi ba amma Allah ya da muna nan muna ta tsananta bincike kuma duk abin da bincike tabbatar za mu To sai dai jihar Bauchi na fuskantar wannan barazana ta sace mutane wanda bai bar yaro ba balle babba. abdulhamid muhammad muna amurka daga bauchi a najeriya